Assalamu alaikum barkanmu da arzikin haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke amsa tambayoyin masu sauraro kamar yadda suka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako a daidai wannan lokaci ta sashen Hausa na Radio France International naku Michael Kudisin ke cewa ai sauraro lafiya. To madalla bari mu fara shirin gadan-gadan da tambayar sani mai lange-lange ya ya wuri a jihar Kebbin Najeriya. Ya ce a tambaya mana likita ko kaho da wanzamai ke yi na da alfanu ko akasin haka? Ko akwai abin da ya kama da kaho a likitance? Shin ina gaskiyar cewa jini na mutuwa? To mai lange-lange, Abubakar Abdulkadir ɗan gambo wakilinmu na kanan dabo a tarayyar Najeriya ya mika wa Dr. Ibrahim Musa ƙwararren likitan jini a asibitin koyarwa na Aminu Kano ga kuma tattaunawarsu. To kaho abu ne da yake da tsohon tarihi ah, an daɗe ana yin sa a duniya tun lokacin ah, da za a ce babu ilimi wadatacce. amma a sabon karni daga ko kuma karni 19th century da ake magana zuwa 20th century na 19 zuwa na 20 fahimtar ilimi ta faɗaɗa sosai a duniya inda aka gane cewa shi kahon baya da wani amfani ba kuma wani abu da yake da a yanzu a duniya ta kimiyya da ake iya amfani da kaho don maganinsa sai dai 'yan matsaloli da ake jin tsoro wajen yin sama kamar irin kada ka samu mutum ciwo tunda askokin nan da ake amfani da su wani lokacin ba ba a wannan din su wanke su don ba an yi wani amfani da su to kamar cututtuka irin su HIV su kwayar cutar da ke kawo ciwon hanta na hepatitis duk su akan iya ɗaukar su ta irin waɗannan abubuwa da ake na ƙaho da sauransu to mai tambayar kuma yana cewar shin akwai wani abu da ya kama da kaho a tsarin likitanci to abin da ya kama da kaho shine cire jini da shi dama an ka kalli kawon ai cire jini ake yi ah, akwai cututtuka kamar waɗanda ake samun wasu mutane jinin su yakan yi yawa ya fice adadin da cikin nan adam ana kiran ciwon a kimiyya polycythemia sannan akwai kuma waɗanda suke samun abin da ake kira iron overload wato sinadarin iron da ke cikin jini yake taruwa a jikin sai yawa su waɗannan akan sa musu hanyoyi a ce a raka cire musu ledar jini kamar duwata har sai an saukar da adadin jinin su tunda an adadin jini ya yawa ko adadin ayan din ya yawa yakan iya kashe ah, ah, me ake kiran liver hanta yakan iya kashe hanta yakan iya taba wasu bangarori na sassan adam ya kawo cututtuka wannan ana yin sa kuma mutane muna da marasa lafiya da suke zuwa asibiti ake musu wannan to amma kaga wannan ana cirewa ne jini yayi yawa shi kuma wancan ana cirewa ne kawai don cututtuka wai ana ganin kawai ko za ka samu lafiya kuma babu wani dalili da yake eh, kana da wani ciwo da aka sani shin wani nau'in abinci ne irin waɗannan mutanen suke ci jini ke musu yawa a jiki ko ko halitta ce akwai halitta akwai matsaloli da ake samu na canjin halitta kamar abin da ake kira mutation a turanci waɗansu sukan samu wannan wanda yake sawa jikinsu yake ɗaukar sinadarin iron da yawa su za su zamanto sun tara wannan sinadarin iron din da yawa waɗansu kuma kawai jinin nasu ne zai samu nau'i ne na ciwon kansa da ake cewa na sabara na jini da zai sa kawai wannan jan jinin da ake kira red blood cell sai ta karuwa ya ta karuwa ta karuwa sama da adadi to me tambayar kuma yana cewa shin ina gaskiyar magana cewa jini na mutuwa a cikin adam a ka'idar jini idan aka halicce shi allah ya yi shi kan kwana 120 mai lafiya wanda bi dadewa kamar na masu ciwon sikila yakan kwana 20 kawai ya mutu kuma idan ya mutu nan sai allah ya yi shi a tsarin da zai taimaki kuma system din lafiya a bari ritawa a lafiya a bar alkintawa rayuwa a bariritawa ritawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka koma in babu lafiya ka zama rayuwa a bari a gaishe ka min ladan alan waka da fatan an gamsu da amsar tambayar kuma wannan ya kawo mu tambayar da mutane bila adadin suka yi ta magiyar mu maimaita amsar ta watan tarihin fitaccen mawakin hausa aminu ladan ala wadda ake wa inkiya da alan waka cikin waɗanda suka mika wannan buƙatar kuwa akwai murtala chopin da rice da ke kalgodam karamar hukumar igabi a jihar kaduna najeriya da hajiya maryam daura da ke tudun nufawa a kaduna duk a najeriya da kinumu sani nusari a jihar yoban najeriya da kaka alhaji bukar gursuma da abubakar kawo girgir da kuma Salifu Zakariya mai shago a bakin tashar gidan Runji jamhuriyar Nijar. Kai masu wannan bukata na da yawa hakan ya sa muka karkaɓe hirar da wakilinmu na Kano Abakar Isa ɗan da yi da alon waka. bismillah ɗan dago alhaji aminu barka da kasancewa da sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da fari masu tambayar suna son su san wai shin wane ne aminu alan waka to idan aka ce aminu ladan abubakar ala shine wanda aka haifa a cikin birnin kano a unguwar sai. cikin shekara ta 1973 na yi karatu gwargwadon abin da ya sawaka daga alkur'ani da hadisai da littattafai na fikihu don bautawa Allah sannan na yi karatu na firamare a tudun murtala firamare school daga 1980 zuwa 1986 daga nan na matsa zuwa government senior secondary school kawaji a nan na yi wato ainihin karatun gaba da firamare a zuwa 1992 daga nan na samu tsaiko wanda ya bani ikon shiga harkoki na rubuce-rubuce ko harkoki na kirkira ko kuma ƙagaggun labarai daga bisani kuma har na bayyana akan harkar waka wanda yake na fara aiki da kamfanin hikima multimedia a shekara ta 2012 daga nan kuma yanzu ina da kamfani na kaina wanda ne masa take da taskar ala global a Nigeria Limited a wanda yake akan titin Zurat lamba 8B kan titin Zurat wannan a takaicen takaitawa kenan dangane da Amina alam Waka to masha Allah sai mu ce rayuwa ta yi albarka to Amina Ladan ka shiga wannan fage na waɗannan waƙoƙi da rubuce-rubucen adabi kamar yadda ka yi fice a duniya an fi sanin ka a bangaren waƙoƙi da kake yi musamman eh, ta launin zamani na iya cewa ko kamar me ya ja ka har ka shiga wannan fage to a mu dai mun samu kimshe ko sha'awa dangane da wannan waƙoƙi tun muna islamiyya kasan a makarantar islamiyya in ana so yara su samu saukin haddace karatu sai a yi musu da sigar waƙe har bana mantawa mai kurɗabi yana cewa na lazamta kurɗabi da sigar waƙa don yara su samu sauƙin haddace wato ainihin sha'anin ilimi na, na karatu to tun daga nan muke yin waƙoƙi na madahu waƙoƙin ban ma'aiki ko waƙoƙin tarbiyya na islamiyya daga misali kuma sai na ɗauki wannan janibi na faɗakarwa nake yin waƙoƙi don isa da saƙo a a faɗaka shine waka ta kusan ta farko da ta shahara a kafafen sadarwa ita ce rayuwa a duniya tana ban tsoro lamarin duniya rawar 'yan mata da wakar sababin mutuwar auren bahaushe ku biyo ala a cikin nishadi ba dan yafi ku ba to waɗannan su ne waƙoƙin da suka shahara a fayafaye a wancan lokaci tun ana amfani da tape wato cassette faifan cassette to amma a can baya waƙoƙin yabon manzon Allah na fara yi shine waka ta ta farko mai duka sa in je Madina in yi ziyarar shugabana da kuma raina fansa ne ga annabi babba dan babba to wannan dai shine abin da ya ji hankali na koyarwa ta karatu da kuma tarbiyya sannan nake yin waƙoƙi don ilmantar da mutane akan su farga kan sha'anin siyasa akan su farga kan sha'anin rayuwa ta yau da gobe akan su farga akan dukkan wani mataki da zai ɗora dan adam akan gwada bai madaidaici to amin din kawo yanzu kamar kana da waƙoƙi guda nawa to san sha'anin sanin waƙoƙi guda nawa wannan aiki ne na masu yin nazari wanda yake bibiyar nazarin ka shine yake taskance abubuwan da kai da kuma adadin su kamar ku ma'aikatan gidan rediyo da kuma jami'an nazari na daga jami'a saboda waƙoƙin suna zuwa mana ne akwai waƙoƙin da na sa kai akwai kuma waƙoƙi na kasuwa akwai waƙoƙi na talla yawa akwai kuma waƙoƙi na, na sarauta na bikin aure to duk irin wannan waƙoƙi zuwa mana suke yi ba tare da mun shirya ba kuma sai mu yi mu bayar wani lokaci daga inda kake sai ka yi ina kaduna ma sai a sani waka sai in samu wurin da zan yi wakar sai in ba wa masu yi shi amma in sa kai dai na san alal akalla na yi alban sama da talatin wanda kowanne yana dauke da waka kimanin shida ko bakwai ko waka hudu ko biyar kwarai da gaske to amin tun da muna tare da kai waƙan nan da ka bayyana mana a matsayin ita ce waka ga ta farko da aka fi sanin ka da ita mm. ko mi rai zai so ya dan ji ta kaɗan daga bakin ka mai ka sa in je madina in yi ziyarar shugabana muhammadu dan abudu da amina garrakuwa na bakin ciki na haka amshin teki to akwai wani waƙe da kai kusan ya yi shahara a nahiyar afirka ana taken lu'ulu a cikin juji eh. kamar kusan alban ne ko E, shi album ne wanda na sa masa taken lu'ulu da waƙoƙi hmm. kimanin guda shida a hmm. ciki amma wanda da ake kiranta ma bakan da ta ita lulu amma yanzu da ne waka shahara sai kuma ake ganin cewa to ko dai akwai bakan da miyata akwai kuma shakundum mhm. warai da gaske yanzu wace ce bakan da yanzu ina har yanzu ina kallon lulu a cikin juji a matsayin bakan da miyar waƙoƙi na ba dan komai ba saboda waka ce wadda ta taba bai da dama dan dama bakan da abin da ya taba kaza ikan da muka za ikan da muka za ikan da muka za misali waka ta taba rayuwar ala waka ta yi magana akan tauhidi dubi da Allah subhanahu wataala ya fitar da annabawa ta yadda mutane ba sa tsammani dubu dai sayi sayyidul na wal na. Mm. amma kaga yadda ya tashi maraya yadda Allah ta'ala ya fito da shi a ƙasar laraba yadda ma masu hasada daga wato ainihin yahudawa suke ganin cewa ya annabin ba daga cikin cikinsu yake ba annabin karshen zamani to haka dai Allah ya fitar da shi yau kuma ya zama shine shugaban farko da ƙarshe na kuma na halittun Allah sannan dubi yadda dinga ba da labari akan akwai annabin da ya rayu annabi ayuba ne ko annabi ne da ya rayu a cikin cikin kiwi da kuma annabin da aka tura shi a cikin wuta annabi ibrahima sai wutar ta zama kuma dausayi dubi annabi isa yadda Allah ta'ala ya kaddara zuwansa babu uba sai uwa duk irin wa'annan abubuwa na ban mamaki da al'ajabi to mhm. shine har nake bada misalin cewa to har mu a cikin mu al'ummatai mhm. to Allah ta'ala yana fitar da mai fasaha daga inda ba a tsammani mhm. ga ala ya fito wanda ko a gidansu shi lamba bakwai ne ba dan fara ba ba dan ba kai ne na bakwai a yawa ni ne na bakwai ba dan eh. fara ba ba mm. kuma dan lele ba wanda aka ce dan karshe aminu dil mun gode da wannan dama da ka bamu to nagode Allah ya saka sarka a kiya guda uku dai in sani a zuwaciya buri uku a duniya buri uku a duniya sarke zuciya ni na yi durkusan gwiwoyi kuka bi idaniya tanyo nake bukata buka buri uku a duniya na zo da masu dunkokona buri uku a mata a marayuwa nan ruhi ifa zayen wa'aza mada a mazociya nan guri ifa za a yi an taya garai da lafiya nanan tilasi jiki ya hawa kaya sun ma'ama kunshe cuta nanan sarka a kiya garin giya buri farewar ruhi da kyau aminu ladan alon waka da wannan waka da kawa taken buri uku watan wakar da ya yi da fati dijar ina kuma fatan masu tambaya da mai sauraro sun ji daɗin wannan hira da alon waka to za mu karkare shirin da wannan tambayar da ke neman ƙarin bayani akan yankin tuddan golan watan golan heights ya mahimmancin wannan yankin ga kasashen da ke takaddama a kai to wannan tambaya ce daga adamu sabi wangara gezawa kano nigeria da kuma adamu habu umar yan yanga karamar hukumar taura jihar jigawa a tarayyar najeriya To mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje ya tattauna da Malam Dahiru Garba Muhammad ɗalibi mai karatun digirin digirgir watan PhD kenan a jami'ar Jos Nigeria. To mu je zuwa. To gaskiya wannan yanki na tuddan Golan wato wani ɗan yanki ne mai tsaunuka wanda ke da matukar muhimmanci a siyasa da tattalin arziki da yanayin harkar tsaro da alaka ta ƙasa da ƙasa a yanki na da ake kira gabas da tsakiya asali yankin yana cikin ƙasar syria ne wato sham bayan kirkiro ƙasar isra'ila a shekarar 1948 an samu hatsaniya ta rashin jituwa tsakanin ita wannan sabuwar ƙasa wanda ainihin turawan ingila da kuma sauran kasashen yammacin duniya su suka yi abin nan ayyana kafa wannan kasa din domin wai su samar da matsuguni wa yahudawa bayan yakin duniya na biyu to da suka samu musu wannan matsuguni wanda kuma kasa ce wanda ake kira palestino to sai su kasashen larabawa suka nuna rashin yadda su saboda kamar an musu kaka gida ne lokacin da aka zo aka fara dan samun sansa tsakanin yahudawa da eh, na kasar eh, isra'ila da kuma ah, su kasashen larabawa to kasar ah, syria a lokacin wanda su waɗannan tsaunuka suna cikin ta ne to daga wurin tana iya kaiwa hari ƙasar isra'ila musamman a ah, arewacin ƙasar to sai a shekarar 1967 sai aka samu wani haɗaka na wani yaƙi da ake kiransa six day war wato yaƙi ne na kwana shida tsakanin ita ƙasar isra'ila da kuma wasu daga cikin ƙasashen laraba musamman ƙasar masar da jordan da kuma ita ƙasar sham wato syria to a wannan sai ita isra'ila ta samu ta ci galaba sai ta mamaye wannan tsibiri din inda shi dangolan din suke dangolan din suke wato wannan tsaunuka din to wannan tsaunuka din kuma wato kamar yadda ka san dai idan ka hau tsauni zaka yi hanguwa wuri mai nisa hmm. to muhimmancin sa kenan ainihin a dangane da ta fannin tsaro. Ya dama shine tambaye ita ce tambaya ta gaba kenan eh. menene muhimmancin waɗannan tindan tsaunuka na golan ga musamman su waɗannan ƙasashe da suke ta gadama a kai. Wato kamar yadda na faɗa wuri ne karami idan aka yi maganan fadin ƙasa domin kwata-kwata bai wuce a murabba'in kilomita 700 ba wato kamar dai mu ce rabin dajin yankari a nan a najeriya to amma muhimmancinsa ta wajen fuskar tsaro da tattalin arziki da siyasa na wannan yanki din ba zai misaltu ba ita kasan syria kasancewa nata ne to da aka yi wannan yaƙi na kwana shida sai ita isra'ila ta samu ta mamaye wannan wuri to mamaye shi sai ta ki fita dalilin kuma wato wuri ne wanda daga wurin za a iya kai mata hari ita ma kuma tunda ta samu ta mamaye wurin daga wurin za ta iya kaiwa hari da sauki har zuwa birnin damascus sannan daga wurin za ka iya kaiwa hari zuwa lebanon ko jordan domin duka waɗannan ƙasashe ɗin sun yi iyaka da wannan tsaunuka ɗin to kaga muhimmancinsa a ta fannin tsaro duk wanda yake wannan wurin ya mamaye wannan sama din zai iya hango me ake yi a ainihin kasashen da suke makwabtaka da wurin kaga ba za a iya iso shi cikin sauki ba to shine babban muhimmancin wannan wuri ta fuskan tsaro fuskan tsaro kina fannin tattalin arziki ba fannin tattalin arziki a kusan kashi za ce kashi ɗaya cikin uku na ruwan da ake amfani da shi wajen irrigation wato kamar noman ah, ah, rani da sauransu ainihin a kasan isra'ila da kuma ruwan ma da take bukata wajen tafiyar da rayuwa ta yau da kullum daga wannan ah, tsaunuka din ne yake saukowa wani ya ba saba wani bai saba ba lallai nura m inuwa duniya da wuyar zama nan kuma za mu jalin zamin shirin tambaya da amsa na radio faransa international sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu mustapha a dbc shine injiniyan mu na yau a madadinsa da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu